Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM niya da kuma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar yau Lahadi shida ga watan Janairun shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki da kanan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na gwamnatin shugaba donald trump ya ce amurka ba za ta janye ta haka kwatsam daga siriya ba ana ci gaba da tattaunawa tsakanin fadar shugaban amurka da majalisar dokokin tarayyar amurka kan matsalar rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya sannan jami'ai a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun ce za a jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa har sai wani lokaci cikin wannan satin. dukkanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan gudun hijira na kokawa a jihar birnin Najeriya. Don Allah a taimaka muna, ko ba mu a gyara mana kasar mu don rage manzon Allah. Za kuma ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya shawarci waɗanda za su wakilci ƙasar a musabakar Alkur'ani na duniya. sannan muna tafe da rahoto daga jamhuriyar Nijar inda jam'iyyar CDS Rahama ta yi shagulgula. Daga bisani Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na gwamnatin shugaba donald trump ya ce amurka ba za ta janye sojojinta haka kwatsam daga siriya ba john bolton a yau dinnan lahadi a yayin wata ziyara a isra'ila ya ce janyewar da sojojin amurka za su yi za ta ta'allaka ne kan irin nasarar da aka yi kan kungiyar ta'addancin isis bolton ya ce trump na son ganin an yi kace-kace da isis mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaron ya kuma ce amurka na buƙatar tabbaci daga turkiya kan kare lafiyar mayakan kurdawa da suka ba da haɗin kai da amurka kafin amurkar ta janye trump ya fuskanci suka matuƙa bayan da ya bayar da sanarwar shirin ficewar sojojin amurka daga siriya wadda da a cikin 'yan makonni kawai za a yi fadar shugaban amurka ta white house da manyan hadiman 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka za su sake ganawa a yau dinnan lahadi a ci gaba da tattaunawa kan hanyoyin kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya wanda ya shafi dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya tare kuma da kawo cikas ta fannoni daban-daban ga amurkawa an shiga mako na uku da rufe ma'aikatan. musabbabin takaddamar rufe ma'aikatun dai shine tsaron kan iyaka shugaba turin ya da wato ya tsaya kai da fata sai an ba da dala biliyan biyar da kusan rabi don gina katanga a kan iyakar amurka da mexico saboda hana bakin haure kwararowa cikin amurka ba bisa ka'ida ba to amma 'yan majalisar dokokin tarayya na amurka na jam'iyyar democrat sun sha alwashin hana shugaba trump duk wani kuɗi don gina katangar shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta bayyana katangar da rashin imani jami'ai a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun ce za a jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban kasa har wani lokaci cikin wannan satin hukumar zaben kasar ta wato tana wata ganawa a yau ɗin lahadi kan batun jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban hukumar zaben congo sini koloni nanga ya ce ba wani wato yadda za a yi a bayyana sakamako a yau nan lahadi muna samun ci gaba to amma ba mu kammala komai ba tukunna nanga ya ce hukumar zaben ta tattara kashi 47 cikin 100 na akwatunan zaɓe daga runhuna daban-daban a faɗin ƙasar wadda wato duk da haka dai ba za a samu kammalawa ba saboda babu kyawun hanyoyi na sufuri a ƙasar. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata tawagar bangaren cinikayyar Amurka ta isa birnin Beijing na kasar China tawagar ta je china ne don tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu wadda za a fara gobe litini inda za a fi mai da hankali kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban china shi jinping ta dakatar da saka wato sakawa juna harajin ramuwar gayya ranar ɗaya ga watan jiya na disamba shugabannin biyu sun amince su kammala tattaunawa kan matsalar sace-sacen fasaha da basira da kuma sauran sace-sace ta hanyar intanet cikin kwanaki 90 tare kuma da tsaida duk wani harajin ramuwar gayya da akan yi kan juna jami'an amurka sun ce muddin tattaunawar ta kasa cimma sakamako mai gamsarwa to amurka fa za ta kakaba harajin biliyan 200 kan kayakin china wato daga kashi 10 cikin 100 zuwa kashi 25 cikin 100 jami'ai a masar sun ce wani dan sanda ya mutu yayin da yake kokarin kwance wani bom wanda aka dana daura da wata majami'a da ke bayan garin al'ahira babban birnin kasar hukumomi sun ce wasu 'yan sanda kuma akalla biyu sun samu raunuka a wannan fashewa ta jiya asabar. kafar labarai ta reuters ta ce an bankaɗo bam ɗin ne cikin wata jakar da aka ajiye kan wani rufin gini wannan na faruwa ne a daidai lokacin da kuɗawa kirista na masar ke shirin kirsimetinsu a gobe litini nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin wannan al'amarin to sai dai ƙungiyar isis ta sha ikirarin kai hare-hare kan kiristan ƙasar masar ɗin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya wasu 'yan gudun hijira daga garuruwan Dora, Baga da Bundura da ke jihar Borno suna kokawa kan a taimaka musu ko kuma akalla a tabbatar da yanayin da za su iya komawa garuruwansu da 'yan gudun Boko Haram suka mamaye. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da cikakken rahoton. mutanen dore wannan mutanen ga mutanen bundura wannan gaba kiɗin mu wala kwanta gaba kiɗin mu bamu da kwanciyar hankali hil azal ma bamu da kwanciyar hankali saboda muna cikin takura muna da ta sojoji ko muna da ta yan boko haram dukkan su ba mu samu mu samu ragowar kuɗi ba daga ciki dan Allah a taimaka muna ko ba a bamu koyar ba a gyara muna kasar mu koma dan darajar manzon Allah gore ta taimaka mana janar har ya taimaka mana mm, har gobe muna bayan shi mun sani ana cutar shi ne mun sani Maryam Umar kenan wata yar gudun hija daga Doron Baga da kuma na iske ta garin Manguno sakamakon fata su da yan kungiyar boko haram suka yi daga wasu garuruwa da ke arewacin borno ke kira ga shugabanni don kawo masu ɗauki game da halin da suka shiga na da maryam umar ne dai tare da wasu mata da ƙananan yara da daman gaske suna kwance a filin allah ta'ala a cikin wannan gari na manguno a lokacin da muka yi tattaki tun daga garin maiduguri zuwa garin manguno don ganewa idanunmu zahirin abin da ke faruwa kan wannan batu na sake kwace wasu garuruwa da ke arewacin borno da aka ce yayan kungiyar boko haram din sun yi yayin da rundunar sojan ke karyatawa sai dai a iya cewa biri ya yi kama da mutum ganin yadda waɗannan mutane ke ci gaba da fitowa daga garuruwansu yayin da wasu kan kwashe kwanaki biyu wasu kuma kwanaki uku don neman mafaka a wasu garuruwan na daban wanda mafi yawan su kan yada zango a garin na manguno wannan mata dai take tare da 'ya'yanta su takwas dukkaninsu suna kwance ne a fili a kuma daidai lokacin da ake zabga ɗari tana yawan bayani ne tana sharan kwalla na kuma zanta da wasu mutanen da na tar da a filin Allah ta'ala kamar haka sunana Abubakar Abdullahi daga baga ka zo kai ba eh. gashi na ganka a cikin garin Maguno shi ka shigo insha Allah jiya ne sai aka shigo Manguno daga Allah da sawu na zo mai gida daga can daga batun daga ba kilomita nawa ne daga baga zuwa Manguno zai kai kilomita ko ko 80 dai zai kwana nawa kana tafiya kwana na biyu na tafiya da yara da mata yaran ka nawa yara na sun kai goma duk kuma ka samu shigowa da su eh da kyar mata na dai a bairo na dorota me yasa me tana da ciki tana da juna biyu Hmm. da bara ka dinga turo eh da bayar maka dinga turo ta daga to ya ba ga yake ne ba gan ba da hadifa ba koma a cikin ma'aikata ne kawai mai mutanen jeje ne kawai a ciki su yan boko haram yan boko haram din ba to ana tabbatun cewa kamar sojoji sun ne rike da baga ba yan boko haram ba ba haka bane ba haka bane tsakani da Allah hmm. jiya na baro baga na baro baga yan boko haram ne a cikin baga Eh, lokacin da kuke ka zo na kusan kwana biyar ko shida kenan kuna tare da su cikin baki eh, eh, insha Allah me suke ce muku wato a yadda suke ce mana mu din da suna cewa mu zauna mu kuma saboda ba sojoji ai ba za mu zauna ba ba ya na ma bai ma fito yi magana da shi eh nasu ga Suleiman yanzu Suleiman ya kake? Wa alaikum salam. Suleiman wa sunanka? Suleiman Abdullahi. Eh taron ka zo da mahaifinka cikin garin mangoro. ko? Sosai ma. taru ka shigo jiya? Tare muka zo jiya. Eh to yanayin tafiya kuka tar da wannan daji? Gaskiya tafiyar nan mun wahala don saboda tafiyar da race muka yi. gashi muna tare da yara kuma gashi matar mahaifin na daya tana tare da juna na wata shida ta wahala sosai don saboda a biyar ma muka zo da ita Kwanan ne kai kuna tafiyan nan Kwanan mu biyu kwana biyu eh. tafiyan dare kuke yi kuma hakan ma ba abinci na kuke samu ganin cewa daji kuka ratsa abinci magana samu abinci babu sai dai ku rike ruwa haka kun kuka je rugan fulani za ku za su taimaka muku da nono wasu ma su ce muku babu shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kashim shatima ya ziyarci garin na manguno inda ya zanta waɗanda wannan ibtila'i ya shafa ya kuma mika musu kin tallafin abinci a mun je ne mu ba mutane mu hakuri bisa ga masifa da ta fado mana kuma mu ga wani matakai za mu doka mu kare mutuncinsu bisa abin da muka gani man sake niyar a gidaje dubu biyu a mangono kazan a cikin mangono kaɗai akwai mutane kusan dubu da hamsin kuma kaga yanayin da suke ciki dole a tallafa musu ko kuma za mu rasa wajen kwana rashin gobe kiyama don mutane suna cikin sananin rashi da kuma kaga yanayin inda gidajen da suke wasu ma alayi suke kwana kuma dai ya kamata mu ji tsoron allah mu tallafa musu ba mu dauki matakan tsaro su lingar su burnari su burmari su a sa sun kashe to muna so ne mu hada gwiwa da sojoji da police da civilian jtf da maharba muga cewa mutane sun koma asalinsu don koma kauyukansu kuma insha Allah za mu yi gwargwadon karfinmu mu ga cewa mun gina gidajensu. sai dai na fuskanci wasu sabon al'amura akan hanyar mu na zuwa manguno inda na fahimci cewa an samu karuwar tashin wasu garuruwa da kuma ficewa daga garuruwan da jami'an sojan suka yi ganin cewa akan ga rumfunan su ba tare da jami'in soja ko da guda ba wanda akan ke sa waɗannan mutane su ma sutura nasu nasu su fice haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria zauna a To a gaida Haruna Dauda biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci waɗanda za su wakilci ƙasar a musabaƙa Alkur'ani mai tsarki na duniya wanda za a yi a ƙasar Saudiya cikin wannan shekarar da su tabbatar sun yi koyi da koyarwa addinin musulunci na haɗin kai tsakanin dukkan 'yan adam da kuma kyawawan ɗabi'u. Wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton. da yake gabatar da jawabin shugaba muhammadu buhari ministan muhalli a najeriya suleiman hassan zarma ya fara ne da miƙa godiya wa allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce a yayin da nake mika sakon taya murna ga dukkan waɗanda suka fafata a musabakar ina kira gare ku da ku tabbatar kun yi koyi da koyarwar addinin musulunci haɗin kai a tsakanin dukkan 'yan adam da kuma kyakkyawan ɗabi'a. Mr. President to deliver Sannan ya ce ina sake kira don tabbatar da cewa an gudanar da mu'amaloli cikin kwanciyar hankali. don tabbatar da hada-hadar zaɓe cikin walwala da kuma zaman lafiya. A nasa jawabin shugaban jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, Farfesa Abdullahi Abdul Zuru ya yi bayanin makasudin shi da musabakar da cewa hanya ce ta kulla abota a tsakanin 'yan ƙasa. Wannan gasa dama an shirya shi ne saboda na ɗaya Allah wannan karatu zai tunasar da mu bisa ga duka abu ɗayan da ya kamata mu yi domin mu kusanci shi ubangiji kuma irin wannan da kaga an taru kaga jihohi guda 34 sun zo me yawa wannan yake nunawa shine mutane daga bangaren duka bangaren najeriya duk sun zo nan za a zamu abotaka za a san juna za a fahimci juna mai masaukin baki gwamnan jihar gombe alhaji bayan hassan dan kwambo ya yi fatan allah ya karbi badunmu sannan ci gaba da cewa muna fata da karatu da aka yi da duk ayyuka da aka yi na ibada ubangijin allah ya karba kuma a gwamnatance kamar yadda na faɗa muna shirya kowane lokaci domin mu tallafa wa irin wannan aikin ita kuma wannan yata da ta zo ta yi karatu da ya burge ina son ƙara bata gudumawa na naira miliyan ɗaya a ƙarshen musabakar waɗanda suka zamo gwarzaye a ɓangaren maza akwai tijjani muhammad ɗan baba daga jihar yobe sai kuma zainab muhammad paris daga jihar adamawa a ɓangaren mata ga abin da suke cewa da kuma ƙudurinsu na ganin sun yi nasara a musabakar kur'ani na duniya wanda za a gudanar a kasar saudiya a cikin wannan shekarar amma abu na farko shine ina yi matukar yi ubangiji godiya ta yadda ya bani nasara kuma zan fara shiri na gaske da kuma zage wuya ga cewa in allah da kamar yadda na zamto ɗalibi na farko da ya fara kawo wa jiha ta yobe wannan gwarzon shekara ina so in zamto ɗalibi na biyu wanda zai kawo najeriya gwarzo a duniya baki da insha allah a gaskiya ina cikin farin ciki sosai farin cikin da ba zai iya misaltuwa ba kuma insha Allah zan yi kokari ko ta yaya da taimakon ubangiji zai kokarin ga na fitar da kasa ta kunya kuma na fitar da wayanda suka taimaka mini kunya su ma insha Allah Muhammad Wira Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Muhammad. A jamhuriyar Nijar kuma a yayin da jiya Asabar jam'iyyar CDS Rahama ke shagulgulan cika shekaru 27 da kafuwarta. Shugabannin jam'iyyar sun ƙudura aniyar mayar da ita a matsayinta na fil azal don ganin ta yi gogayyar neman mulkin ƙasar da manyan jam'iyyun ƙasar a zaɓuɓɓukan 2021. wakilin murya amurka da yamai sulamomin barma ya aika mana da rahoton cikin yanayin rarrabuwar kawuna magoya bayan sai da rahama suka gudanar da shagulgullan cikar wannan jam'iyya shekaru 27 da kafuwa sakamakon rikicin da ke ci gaba da kara ta'azzara tsakanin wasu shugabanninta akan maganar cancantar shugabanci bangaren metro madugubu bakar a wata sanarwar da ya fitar ya nuna damuwa a game da halin tagayyarar da wannan jam'iyya ta tsinci kanta ciki kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin shugaban jam'iyya dr saidu umaru parti sabon kai ya zo ya samu shugabanci na kasa da dipte 22 ko da uku ga wannan lokaci kaga a kwana a tashi duk shekara hudu ko biyar na bayan wannan yan an kai election sai kaga abu ya rage ka haye kai yau dipte uku ɗaya ne ke ga sai da asalama ai ka san akwai abun bakin ciki tilas irin wannan abun ya faru in babu adalci bangaren abdulabo wanne ya shirya nasa bikin na daban ya alakanta koma bayan jam'iyyar ta cds da abin da ya kira rashin haƙurin wasu abokan tafiya kamar yadda abdu amani ke gaya wa manema labarai farti yana ta taɓarɓarewa saboda rashin haƙurin wasu da halaye wasu wanda muke aikatawa wanda ke sa marasa haƙuri sai ta farti wannan shi yasa muka ce ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu ga ya za mu mu ciwo kan matsalolin da ke raba kawunan mu gusoshin cds na sassan kasa sun sha alwashin samar da hanyoyin warware rigingimin da ke dabaibaye wannan jam'iyya eh, sunana isa musa ni president ne na cds rahama jihar bure insha allahu daga wannan gamin za mu ɗauki matakin daidaita duk wani kurakure da muka samu dama rashin sani ne hausawa suka ce rashin sani ya hidari duhu akwai mutanen da muka ɗauki jam'iyya muka yi neman meka musu amma sai muka fuskanci cewa su ba mutane bane masu son wannan jam'iyyar mutane ne watakila 'yan kasuwa to amma a nasu bangare mata rahama irin su madam warku rakiya mai dashi na ganin dole ne magabatan jam'iyya su canza hali. Mu matsayin mu na mata za mu ga haɗa kanmu don saboda wanga jam'iyyar ta farfaɗo saboda in ana danniya abu bai ci gaba yau danniya danniya danniya ce ta kai mu yau. Tuni matasa suka bullo da wata dubarar tayar da su daga bacci in ji Ila Musa shugaban matasan CDS Rahama yankin Doso. Kamar yanzu muka ɗauki eh, fannin harkar sosiyo mun kiran grup da yawa da yawa wanda muke sa duka matasa na CDS Rahama suke cikin Nijar wanda har suke ta wani ketare saboda mu zan mu rinka samun labarin junanmu kuma mu rinka sanin menene ake na ana ta yi me kamata mu ɗauka don muna son mu yi kokari mu gani rahaman nan ta ƙara sake sunanta wanda aka sani nata da. Wannan kace na ce jam'iyyar sai rahama na gudana ne a wani lokacin da ya rage shekara ɗaya a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. Duk ɗan CDS wanda yayi zuciya ko wanda aka kora yau ya komo mu gama ƙarhi mu kama ga da kyau saboda iko muke so ba ya zama na kullum muke biya ba muna hwata mu ma a ce gobe ana biye da mu ai ba wani abu ne ba inda kana jin kare kana nan wani abu in kaga abin bashi ma baka samu ba sai ka kai naka samu farti ko kuma ka zaka a sasanta a baka wurin da Allah ya kaddara a baka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulamu Mini Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji tattaunawa ta musamman game da matsalar shaye-shaye da kuma bangar siyasa Kwararru a fannin yaƙi da masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi sun bayyana cewa lokacin zaɓe lokaci ne da matasa suka fi amfani da ababen samaye musamman waɗanda ake ɗibansu a matsayin 'yan bangar siyasa. Yayin da Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe a wata mai kamawa, masu kula da lamura na ganin akwai buƙatar ɗaukan matakan magance wannan matsalar batun da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka baban gida Jibril ya tattauna kenan da masu ruwa da tsaki a cikin al'umma ga kuma abin da suke cewa. hanyoyin da za a bi gaskiya gwamnati ta maganin wayannan abubuwa yadda zaben nan ya karanto shine a yi kokari a ba wa matasa abubuwan da za su sa su samu abubuwan yi da ba zai sa su kai ga shaye-shaye ba saboda yawanci in ka bar matashi ba shi da sana'a ba shi da ilimi ba shi da komai abin da zai nema shine me zai sa ya manta da wannan abubuwan to mantuwar ita ke kawo shaye-shayen to in mun duba yanzu sai mu ce kaga yanzu kamar maganar zaɓe ana magana a ɗauki ɗalibai 'yan jami'a jami'a su shigo cikin ayyukan zaɓe wanda in sun yi za a dan ba su wani dan abin ihsani da zai taimake su to yin haka ga gwamnati zai taimaka mata saboda matasan nan da suke jami'o'in muna karantar da su yau in sun fita dan sati biyu sati uku da za su zauna ba wani abin yi kaga in gwamnati ta fito da wannan aikin za su samu abin da za su yi da zai sa ba za a koma wa'ancan shaye-shayen ba wa'anda dama shi ke kawo hakan to malam dalali ka je bayanin da malam muhammad sani me za ka dora a nan musamman ganin da ake zargin 'yan siyasa suke amfani da matasa na wajen cusa musu kwayoyin nan idan aka zo zaɓe domin banga siyasa. Wato sai shi maganan da Malam Muhammadu Sani ya yi sai ya tuno mini da maganan da ake cewa in bera na da sata da dawa na da wari. Da gaske ne miyagun 'yan siyasan nan suke cusa ma yaran nan kayan shaye-shaye. Yanzu hukumar 'yan sanda ma tana tuhuman wani sanata na wani bangare da laifin 'yan banga da yake da su masu kashe-kashen mutane da sare-sare mutane. kaga in ba da shaye-shaye ba ba da za a yi a ce matashi ya tashi ya koma wani bangare na wani bangaren wani sanata na wani bangare a ce wai su ba su da wani aiki sai dai tura su ku kashe wancan ku raya wancan dan ina san shi kaga ya zama mulki irin na fir'auna kuma sai ya kasance mu cewa ita kasar nan a yanzu ba a gobe ba duk wannan ta'addancin yanzu mu fa ya tattara a arewa ne to me kawo ta'addancin nan a arewa shaye-shaye kuma dan ma Allah ya taimake mu da shi shugaban kasa jajirtacce kuma Allah ya taimake mu da shugaban hukuma na custom din nan yana bakin kokarin shi tsakanin su da su da mutanen yan DLE din nan kaga kaman taragai da ake cewa an kama na kayan tramadol din nan a Lagos yana ɗaya daga cikin ya nuna mana cewa shugabancin nan na ƙasar nan da alaman adalci tunda akwai har ana iya kama kwaye da ta kai mai wannan yawan miliyoyin kuɗi har kuma ana iya yin hukunci akan waɗannan kwayoyi da ba a gani ma ba a sanin ma an shigo da kwayar balle ma a kama ta saboda ita gwamnati na da hannu a cikin a sha kwayar saboda haka wani bangarori da yawa na gwamnatoci sun ba da goyon baya kuma wallahi malam na rantse babu ka fara tare da wannan al'amari da an bar kwayan nan ta bazu a najeriya wallahi arewacin najeriya ne muke da ita in an raba ta kashi 199 arewacin najeriya ake saida ka duba irin abubuwan da ke faruwa a jihohinmu na nan arewacin najeriya wallahi tallahi shaye-shaye ke kawo wannan al'amari matan aure sun ɓaci 'yan mata sun ɓaci bare matasa waɗanda suke kallon in yau yaro ya kai wani matsayi in ba wani ikon allah ba wallahi ba bai iya juya shi saboda ya fito waje ya gurbata da 'ya'yan banza da 'ya'yan wofi da 'ya'yan iska kuma billahi lazi la ilaha illallah idan gwamnati ba ta tashi tsaye da sanin cewa makarantun nan yadda malaman jami'o'i suke ta koka koke koke makarantun nan yadda malaman polytechnic ke ta koke koke akan cewa a taimaka musu da kuɗi da zai inganta ilimin nan to shi ma ilimin in ba an inganta shi ba ta ina ɗalibin ma zai shigo yi karatun shi kuma malamin in ba an ba su wannan tallafi ba ta ina za su daɗi su koyar da waɗannan ɗalibai to gwamnati ta biris ko in kula tun shekara dubu biyu da bakwai ake musu alkawura gwamnati ta sa kafa ta shure matasa na son karatun nan su kuma malaman nan na son koyar wannan eh gwamnati ta sa kafa ta shure bata kula da wannan al'amari abin da ya shafi ilimi ba ballantana a san cewa an sani idan aka ba su waɗannan kuɗi aka taimaka musu wallahi tallahi duk yaron da ya samu ilimi ba shi ba dalilin wani dan iska ya gurɓata shi a waje ko wani wofin sanata ko wani wofin gwamna ko wani banza sakaran dan takara takarar shugaban kasa ya ce mishi zo ka sha wannan dan ka kashe min wani ka raya wani ka gani rashin karatu ne ba yadda za a yi a ce kasa ta zauna babu ilimi mai ilimi fa har abada shi ke da rayuwa mai kyau a duniya ga da gobe kiyama to gwamnati ta yi birisko in kula tun alif dubu biyu da bakwai ake suke ta roko a taimaka musu da kaza a basu kaza a basu kaza hatta kai ga an kure su yanzu tunanin su ma jin aikin ba a san ranar dawo wasu ba masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baban gida Jibril da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.

To a takaice mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na gwamnatin shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba za ta janye sojojinta haka kwatsam daga Siriya ba. Jami'ai a Masar sun ce wani ɗan sanda ya mutu yayin da yake ƙoƙarin kwance wani bom wanda aka ɗana daura da wata majama'a da ke bayan garin al'ahira babban birnin ƙasar. hukumomi sun ce wasu 'yan sanda kuma akalla biyu sun samu raunuka a wannan fashewa ta jiya asabar wasu mata biyu sun yi abin tarihi a jihar kirlana ta kudancin indiya bayan da suka bugi ƙirji, suka shiga wani wuri mafi tsarki na addinin hindu wanda aka haramta mata 'yan shekaru daga goma zuwa hamsin shiga ko da yake sun shiga buya sun ce su fa ba sa jin tsoron duk abin da zai biyo baya wata ma'aikaciyar gwamnati ta ce sun yi watsi da zanga-zangar ɗaruruwan mutanen da suka yi ƙoƙarin hana su jami'ai a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun ce za su jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa har sai wani lokaci cikin wannan satin hukumar zaben ƙasar tana wata ganawa a yau dinnan lahadi kan batun jinkirta bayyana sakamakon zaben. Wata tawagar bangaren cinikayyar Amurka ta isa birnin Beijing na kasar China. Tawagar ta je China ne don tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu, wadda za a fara a gobe litini inda za ta mai da hankali kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping ta dakatar da saka ma juna harajin ramuwar gayya. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Nick Ivanov, Zahra Aminu fage ke cewa ku huta lafiya. chacun, VOA Afrique.